ki sani ina son ki ji nake tamkar in ba ki ba zan iya rayuwa ga sa'ilin da na fara ganin ki na manta da duk wasu mata da ni taɓa alaƙa da su ki ba ni lokaci ki shayar da ni ruwan soyayya alhaji ba ni matar ƙaninka ne kuma kake ƙoƙarin cin amanarsa ni ban ɗau wannan abun a mazaunin cin amana ba kada ka sake ka matso kusa da ni kana matsowa kusa da ni wallahi sai na ma iyon gwardo yanzu kai ka ce wa wani wani ka dauki jari ka ba su shi ya samu sana'a ya yi ita kuma ta samu sana'ar yar ta yi to wai ta habiban nan kan a caca na ciwo ta ne koko agwala ce ita a cikin gidan nan ta ce halak malak kuma kin ci dika kuma ke mata ta ce cikar sani burin raina burina cikar sani fa muradina e, wani burin shi yake kai wani rana

yau ya yi salman magana miki nake son yi wai da amma da kin san cewa daga wajen aiki nake ya zinna na dawo na gaji a yayi kai ka san zuwa dare ai ba za mu samu damar yin magana to ina jinki daman cewa ne daman ki magana kin tsaki ta wani kama kame haka daman cewa na yi za ka iya ƙara aure yanzu kuwa? haba na bila ina da mata kamar khadija kuma a ce na yi aure yar uwarki ce ba gaskiya ban taɓa ɗaukan haka daga gare ki ba me yasa ki faɗa haka gaskiya ba kyauta ba wannan kalaman da kika yi gaskiya ya munna gaskiya ba su da daɗi ba kyauta mun ba wallahi to wai mai mutumin ne yake nufi ne ma ya sa ban sanar da shi tun farko za ka sani ne yanzu muka fara wasa wani burin shi yake kai wani rana wani burin shi yake zare kuna gaskiya jiya na gaji wallahi wannan ma na gama da breakfast na ita shaye yanzu. Good morning dear. Morning, har ka tashi kenan. Wala gani sai yanzu ne na samu da bashi. Ai na ga sai bacci kake ta yi kama wanda ba shi da aiki. <laughs> Gaskiya ne, ban da aiki sai dai zuwa an jima da rana to ni dai yanzu na haɗa ma ti ban san me kake bukata ba ti ɗin nan ne zan sama ko kuma wani abin kake so mm, a inda a gidan nan ne wato inda da akwai tuwo inda nake so gaskiya akwai tuwo amma ba zan kama yanzu ba sai an jima to ta zo min na ko na ɗumama hanji ba matsala hmm. wai aminu ku ya kawo maka miki eh ya kawo ai kana bacci okay ya kamata a ce ah kina ji ah dama akwai magana da nake so jami kusan jiya na dawo don na dawo a gaji kuma ga bacci kima na tabbaki bacci da ya kamata sosai kina bacci ni ma dai ga gajiya ga bacci sai sun ce ta wuri barki sai zuwa da safe mm, dama dai ba komai ne so na ki shirya na so za mu je miya yayin godiya saboda kin ga gidan nan yanzu a yanzu ya bar mana shi ya zama namu kuma baya ga haka ya ce in sami shi a gida da akwai jari da zai bani masu wanda zan ja jari rabu da wannan tsinallan aikin kamfanin da ke fama da shi ka ganin nan ba inda zani sai dai ka je kai kaɗai ka da kai kadai Asiya me yasa kike fadar haka hmm? ko dan yaya yayi ba da ke shine kike neman ki dinga adawa da shi adawa fa kace me yake da shi da zan mai adawa dakata dakata asiya ba a taba canza wato suna ba a taba canza wato suna dan uwana ne karki ne ki ci masa mutunci karki ne ki faɗi bakan magana a kansa ya yana neman ya fitar da mu daga cikin wannan kangin da gani hakke kike ne maki dinga furta wannan zantukan na gaya miki kar na ƙara jin wannan magana a bakin ki da ka daina tsine wannan aikin da kake saboda shi ne abin alfaharin ka kuma shi kake alfahari har yanzu ya isa asiya ba na so kuma kar na ƙara jin wannan magana a bakin ki samkaka har mallaka ba bazan san sallaka kam falla ban samkaka fa baka kanal masalaka kamin ka kamil habiba le kwace gani le kwace gani ne ya kwace gani me take yi sallah take ku haka take kullum shi sa yin nasara akan ta za a sha wahala saboda kullum tana gaban Allah za a sha wahalan aiki akan wannan amma me zai hana Ka kama mijin nata ba zai bani wahala ba ai babu ko ita bai kamata a banta ba saboda na san ba abin da zai gagare ka a'a za mu hau kanta ita ma amma wanda mu fara juya hankalin mijin in muka juya hankalin mijin sannan sai ita kuma mu juya ita mu zafafe ta ai na mu shammace ta ai ta iya ruwa ba ta iya tabo ba akwai lokaci da muke tara lokacin da duk addu'ar ka a lokacin ka shagala sai mu shammace ka sai mu sai mu sare ka irin wani lokacin za mu tara kanta amma yanzu mu fara kama mijin za a yi wannan aikin amma sai ta shiga gidan salman ta fara haddasa fitina ta shiga gidan ta fara haddasa fitina akwai abubuwa guda biyu zuwa uku wanda salman baya so na farko salman baya kauna matarsa ta dafa ta sa masa yaji a ciki yanzu sai tunzura abu na biyu salman baya son mace ya baccin rana baya so ya ga mace tana baccin asara da ya shigo gida ya samu kina bacci baki masa girki ba ko wani abu to yanzu ya tunzura abu na uku salman ya tsani ya fita yana dawa ya kofar gida a garkame ki shiga makota yanzu sai haɓaka ya tunzura saboda haka sai ta yi mana wannan aikin ta shiga cikin gida ta haɗa sabitina sannan yakin da ke gabanta na ƙarshe shine idan salman ya saki matarsa to zai ƙara aure to sai ta tashi tsaye saboda haka abin da nake so da ke idan kika je yanzu ki gaya mata ta cire tsoro a zuciyarta ba a shiga dawa don ƙarya tunda ta gabatar da ita take tsoron zuwa nan na shiga zuciyarta na yi bincike na gane cewa duk nukunukun take tsoro take zo gabana take turo ki to kike ta cire wannan tsoro. kin san me yasa ake ce min malam dan wata to duk duniya na fi kowa gata ni kadai ne nake da kowa guda biyu wacce ta ciki na daban wacce ta haife ni daban ni kadai ne duk duniya ta ɗauki ciki na daban wacce kuma ta haife ni daban ni kaɗai a duniya shi sa ake ce mara dan wata to baiwa ta daban take da ragowar bokaye da ragowar malamai abinda nake so da ke zai da aka kawo mini na gama da wannan babin yanzu abinda nake so ta kawo kamin dan kamfai kamfai kin san kamfai ko wannan kamfai din nan na ciki ta kawo min shi ko ta halin kaka za ta sha mamaki sannan ke kuma ki gaya baba larai mahaifiyarki ki ce ina bukata jibi ta zo min da kyakkyawan labari eh na gama online jibi ta zo da kyakkyawan labari ki gaya mata wannan tashi je ki to insha Allah za a gaya mata eh ki gaya da ta tsira tsoro za a gaya ta tsira tsoro insha Allah yawwa Alaka wata. <laughs> To wani labari ya kuka da malam ɗan wuta. gani ma ban samu damar zuwa ga wallahi aiki ya min yawa kin san wannan mata gaudar jiki gare ka ba ta san yin aiki kwata-kwata ni ta tattara wa aikin duk ta bawa to yanzu ake ciki ba za ka ga Allah wannan dokokin nasa ya yi tsauni to kenan in zan je in nemi maganin baccin kin san ta da son shan lemu za a sa mata shi a cikin lemu kuma sai in nemo yaji in zuba in yi kin san baya son yaji yadda zan haɗa kansu <laughs> to yayi <laughs> gaskiya rigar da su ce to shi kenan sai yi magana ni nake sa ɗan uwana abin da bai ra'ayi ba ko yana so ko baya so zan iya sa wa ya sake ki ban taɓa jin son wata ya mace ba sauran da ke na kasa sarrafa kaina da kaina ko ki amince da ni asiya ko ki sha mamaki to ga kuɗi nan haba asiya da girma na nake tuko kaina na zo gidan ƙanina saboda ke wanda na san babu wani namiji da ya taɓa nuna miki irin wannan soyayya mijin naki da kike ji da shi hasiya ki nutsu karki min taurin kai domin ba ni da daɗi zan iya yin komai a kanki ki a kanki zan iya yi miki abin da ba kya zato ki goji iko na da izzata ga jakanan idan kin buɗe jakar za ki ga takarda ki karanta za ta yi miki amfani ya asiya ce na kasa gane mata na rasa yadda zan me ya faru da asiya yaya kamar ni asiya ba irin kokarin da bane akanta ba irin kokarin da bane akanta yaya kai ma shaida ne amma ƙarshe zuwa ne na tare da irin ƙwayan nan ta rashin haihuwa a cikin gidana na yi mata magana daga ni sai ita amma magana take ce min ba ita bace ko bayan daga gani sai ita a gidan yaya karka damu sami number ta karka damu zan kira ta kwantar da hankalin. na gode ya hankalinka na gode ya sai an babba ne bai kamata in yi miki haka ba amma na yi miki haka domin ki san zan iya yin komai akan na ga mallake ki na yadda ba ni da matsayi a wurin ki tunda har yanzu baki gane muryata ba to ki fara jin sauraron jin sautin muryata kullum a kunnen ki ina fatan kin karanta takardar da na kawo miki ya zama dole a gare ki ki bi umarnina idan ba haka ba wannan abun da ne miki ba komai bane a wurina na tanadan miki bala'i kala-kala da masifu kala-kala wanda za ki shiga tara ba uku ba to ah na bar ki lafiya oh ba na bukatar haƙurinki amincewarki kawai nake bukata kafin lokaci ya kure miki na bar ki lafiya <laughs> ina nufin wato me zai hana ka fitarwa da Allah na sa haƙi ko ahalari ne kai ka ga mun gaskiya da man kaza nan ya dauka kuma sai imani ya zo mun da imani ya zo mun kuma kawai sai na ji na fasa ka zo na zo amin. a karanta masa bakar kafa 300 amma kai jahili almajiri su kulma da muke dai dai day a takawa hauna da kayi wuru-wuru yake Straight from the Active Wisdom Entertainment present a comedy series of drama Kazo Nazo. Mala abin da ya bata min rai shi ka fito ne ma wani sarka ce kuma ta ƙare. Ina so ku fahimci misale-sale. ta ci uwa ta sala sala it is all about happiness washing away of stress by laughing at any situation ni dai yau mafarki ne ko Allah kuma eh, na yi mafarki ne ina so biya ka san mafarki eh. duk wanda ya mafarki sai ya gashi ta fado ya yake amma ni kuma sai na ga soya ta wannan mafarkin naka abin da yake nuna maka shine ba nan gaba ubanka ka ji da shi ciwon azali a dan kawai yanzu nan gemu ne ai akwai gemu akwai muna gemu zumbule wai kai wani irin tasono ne na aike ka ka siyo min gurasa ka je ka siyo min gawayi me zan yi da gawayi violence passion wickedness entertainment idan kai wajen gumal yana da da yana da da idan kai tafi wajen shirika tamma yana da da yana da da idan kai tafi wajen katsina malin fashi yana da da yana da da kana zuwa nan madawa yan kaba kai haɓakin dogon da da ka zo na zo politics and awareness. Wala rabe. Ya akai. Kamata ta yi a sallama mutanen nan. Story Dahiru S. Ahmed, Screenplay Sunusi S. Ahmed, Executive Producer Gaddafi Yakubu, produced by Mariam Yarfurani. Ba gas ne ya kare ba iskar NPC ce gaba ɗaya ta kare da zaki girki. Ni wani abin da kuke fani ba na son sa, na gaya miki. In ba za ku girki ba kan Allah ya sa ku girki. Starring Muhammadu Shitu, Mariam Yarfurani, addinin mazajen na nafi foki awwal e ali ashura comedy watch out in youtube channel jaridar kannywood kazo nazo directed by mr mo